Talib ya gama ya tare shi wa qala al manzil ya khali yace zo mu je gida ya khali na wato dan uwan mahaifiyata fa qala la wallahi hatta alqano kana ce wallahi ko musulki ba zan je ba sai na gama da naufal ne sai ya kwace ma fulotanka fa qala taraktuhu bil hijri jalisan fi mashayikh qaumihi yace can na bar shi cikin dakin Ka'aba yana zaune cikin dattijan kabilarsa fa akbala abu sa'ad hatta waqafa alaihim abu sa'ad sai taho kan kai take wajen har ya tsaya akan su fa qama nawfalan qa'iman sai nawfal ya tashi tsaye fa qala ya aba sa'ad an im sabahan ita ce gaisuwar da suke yi da kamar ka ce ya aba ya aba sa'ad barka da asuba shine an im sabah eh idan kuma da yamma ne a ce an im mata to amma a larabcin yau ba za ka yi amfani da wannan ba saboda tahiyya ce ta jahiliya wani sahabi ya yi amfani da ita manzo Allah ce a Allah ya canja mana da wadda tafi wannan assalamu alaikum <laughs> amma dan suka ce an im sabahan har ma sai su take ta sai su ce im sabahan idan mace ce imi sabahan wace ne rubuta su ta ala im sabahan ayyuha salalul bali wa hal ya'iman man kana fil usurul khali ana yana gaida da gidan masoya kufan gida ne inda budurwarsa ta tashi yaje zai wuce ya sauka da kan rakumi yake gaida gidan eh ba ko <laughs> yaje gaida gidan ala in sabahan ayyuha salul bali kai barkan ka da suba ya kai wannan kufai wanda katangunsa suka rurrufe wa hal ya imam man kana fil usrul qali yo amma kuma ina barka da asuba ga wanda yake wurin da ba kowa sai shi kadai sai sai ta koma aka ci gaba da sai da sai yasa Umar dan Khattab ke cewa ba wanda zai gane fadlan musulunci sai ya karanta jahiliya idan ka karanta jahiliya ka san tabargazar da larabawa suke cikin lokacin jahiliya ka zo ka ga yadda musulunci ya gane sai ya gane fadlan musulunci an gane ko kuma ce har shi sai yasa har yanzu duk mutumin da yake dan duniya ne sosai irin ya waye din ya yi yawace a wutan duniya ya yi bokun ya yi karance karancen nobel din ya ga nika ya yi tsiya sai Allah ya tsire ya dawo ya zama ustazu sai kaga ya fi wani dan arabiyan imani saboda ya kauce wa tsiya ba dan ya jahilce ta ba ya san tsiya ce kuma ya san yadda ake ta amma imani sa ya kauce sama da wanda bai san ta ba bai yi sa ya kuje mata kila da za a dan bude miki da ya tsiya to amma sai Allah ya taimake ki bai sani ba ka san wani lokacin ka jahilce al'amura yana da <laughs> yace la an amallahu laka sabahan yace kai kar Allah ya ni'imta eh, asbahin kar Allah ya hada ka da asuba ta dare wa salla sayfahu ya zare takobin sa wa kana yace wa rabbi hadzal bait la in lam tarudda ala ibn ukhti arkahahu la umakkinanna minka hadzal sai yace ina rantsuwa da ubangijin wannan dakin idan baka wa dan yar uwata gonakinsa da fulotansa ba wallahi sai na shigar da wannan takobin a jikinka a qala radatuha alayhi nan take ce na ba shi fa ashhada alaihi mashayikh quraish ya kafa shaida ga shugabannin shawa da take ce ko zama shaida na mayar masa da kayansa na mayar thumma nazala ala shayba sannan sai Abu Sa'ad ya tafi je sauka wurin shayba fa aqama hu talata yayi kwana uku a wurin sa ya dauke masa shayba thumma atamara sannan yayi umara irin tasu ta jahiliya wa raja ila al-madina ya koma madina fa qala abdul muttalib anan abdul ke cewa wa ya aba mazinin wa abu adiyin wa dinar ibn taymillah zaimi bihim ilayya rukhi wa kanu fi intisabin duna qawmi yace da dangin gidan da dangin gidan dinar ibn taymillah dukkanin su sun ki zaimi zalunta ta ba sai da zalunce ne sun tsaya sun kare ni bihim raddal ilahu ilayya rukun da su ne Allah ya mayar da su sababi aka mayar mun da fulotaina wa kanu fin tisabil bi da kan in ko wajen dangantaka ne ai ba su kai mutane na ba dangantaka da ni tunda su dangin uwa ne wannan ko dangin uba amma tare da haka su dangin uwa suka zo suka tsinci ni mana yana yaba musu فلما جرى ذلك حالف نوفل بن عبد الشمس ابن عبد مناف على بني هاشم وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد شمس ونوفل فكان ذلك سببا لفتح مكة كما سيأتي ke falamma jara zalik yayin da wannan abu ya gudana halafa nawfal ibn abd shams shi nawfal ibn abd shams sai ya kulla yarjejeniya ta kawance ala bani shi da sauran banu wa halafat banu hashim kuza'a banu hashim sau kullar jejina ta kawance tsakaninsu da kuza'a wato kuza'a ala ibn abd shams kenan wa nawfal fa kana zalika sababan li fatahi makka sai wannan ya zama sababin bude makka daga baya kamar ta yati kamar da labarin zai zo take nan falamma ra'at kuza'atu nasr bani najjar li abd waladnahu kama وذلك أن أم عبد مناف منهم fa dakhalu daran nadwa wa tahalafu wa katabu bainahum kitaban to kaga da dangin wajen mahaifi da su masa komai ba suna ganin an kwace masa sai ga dangin uwa sun zo sun taimake shi kabilar khuza'a suka ga taimakon da banin najjar suka yi wa abdul mutalib aka mayar masa da bulotan sa kalu sai suka ce nahnu waladnahu kama waladtumu in ku kuna jin ko haife shi mu ma mun haife ku ba dangin uwa bane mu ko dangin uba ne fa nahnu haqqu bi nasrihi mu muka fi cancantar ma mu taimaka masa wa zalika anna umma abdi manafi minhum domin mahaifiyar abdu manaf tana cikin su su banu kuda fa dakhalu daran nadwa sai suka shiga gidan da ake kira darun nadwa wanda bayanin sa ya gabata a baya ko wa tahalaku wa katabu bainahum kitaban suka yi rantsuwa ta kullar jejeniya da juna suka kuma rubuta littafi na cewa duk wani dangin su da aka zalunta a makka sai sun kwato masa abin da aka zalunta aka ajiye wannan suka da kowa bai aka ake a lokacin jahiliya cewa duk wanda aka zalunta sai an kwato masa in kuma kai kai zalunci sun yadda sai aka faɗa don kuma abin ya fi karfin su fidiya ce sun yi yadda da kuɗi su biya fidiya in kayi kisan kai su biya abdullahi walidu rasulillah wato magana game da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amma abdullah walidun nabi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa zabihu abdullahi mahaifin manzan Allah shi ne azzabihu menene azzabihu wanda mahaifinsa ya alƙawarin zai yanka shi mahaifinsa ne dan murna ya ce, inda aka bashi ƴaƴa goma mazaje to sai ya yanka na goma din dan murna wannan bakance ne irin na jahiliya to da kaida in suka yi wannan bakancin sai sun cika wa sababu zalik yadda abin ya faru shine anna abdul muttalib umira fil manami bi hafri zamzam abdul muttalib an umarce shi da ya tona rijiyar zamzam a cikin mafarki ya ga haka wa wusifa lahu aha an siffanta masa inda rige take kana zurhum kad galabat ala isma'ila ala makka da tambano zurhum da suke baki ne daga yaman sun rinjayi dangin gidan isma'il dangane da mulkin makka wa mallaku wa malakuha zamanan tawilan sun mulki makka zamani mai tsawo eh haka zamani mai tsawo a sun ma'afsadu fi haramilla sannan sai suka zo suka yi fasadi a cikin hurumin ɗakin Allah wato a maka kenan fa waka a bainahum wa baina ta harbun sai yaki ya faru tsakaninsu da banu ku za, wa kuza'atu min qaba'il al-yaman su ma ku kuza'a dan asalin su daga yaman ne min ahli saba daga mutanen birnin da ake kira saba wa lam yadkhul bainahum banu isma'il amma banu isma'il bisu je cikin wannan ba fa ghalabatuhum khuza'a sai khuza'a ta rinjaye su wa nafar jurhama min makka sai kori jurhum daga makka gaba daya wa kana jurhum qad dafanat al hajar al aswad jurhum kuwa sun boye hajar al aswad sun cire shi sun boye shi sun binne shi cikin kasa wal maqam da maqam ibrahim wa bi'r zamzam sun boye sun binne rige zamzam ba wa zahara ba da zalika qusay ibn kilab ala makka can daga baya qusay ibn kilab ya bayyana a makka wanda labarin sa ya gabata baya da yalwar zance ko wa raja ilaihim mirasu quraish daga nan dangin quraishawa ya koma hannunsa fa anzala ba'dahum dakhil makka wa hum quraish al-abati har ya dauko wadansu daga cikin quraishawa ya shigar da su makka sune al-abati wanda mun yi bayanin su baya wa ba'dahum kharijaha wadansu bayan garin makka wa hum quraish az-zawahir sune quraishin da ake kira az-zawahir quraishawan kauyen kenan fa baqiyat zamzam madfunatan ila asr abdul muttalib rijiyar zamzam ta zanto an toshe ta an banne ta har ya zuwa lokacin abdul muttalib fara'a fil manami mawdi'aha sai aka nuna masa inda rijiyar take cikin mafarki fa kama ya hasir sai ya tashi yaje zai tone rijiyar fa wajada fiha suyufan madfulatan wa wajen haƙo wannan rijiya wajen tona rijiyar da nemanta sai ya tono waɗansu takubba a cikin ƙasa wa da kuma kayan zinariya shine huli wata kaza kawai mun san mun gani min ba'dihi min huliyihim أو تكرا من حليهم إلى أن تسلم له قوة حلي جمع كنا حلي جمع كنا مفرد طيب. أي أيوة، أي أنا من أفضل أفضل أفضل الحلي أنت تسمع للحلي وشواس إذا انصرفت كما استعان بريه الإثر والزجل ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار كالسجن الحلي معناه إنسان الحلي wa ghazalan min zahabin kuma ya ga wata zina wata abin nan an yi wata barewa ta zinariya mushannafan biddur an lullube ta an yi mata kawa da dur wato ma'adanin shi ma daga kasa nau'i ne daga cikin nau'ika na zinari fa allakahu abdul muttalib ala ka'aba sai abdul muttalib ya rataye wannan abin jikin ɗakin ka'aba da ya tono su wa laysa ma abdul muttalib illa waladuhu al haris tare da abdul muttalib ba kowa sai dan haris fa naza'atu quraish sai shawa suka yi jayayya da shi wa qalu lahu ashrikna suka ce da shi ka yi tarayya da mu cikin wannan aiki na kamana na haƙori rijiyar zanzan mu samu falala irin yadda ka samu dan me sai daga kai sai ɗanka dan ku ajiye tarihi wa qala ma ana bi fa'ilin haza amrun kusistu bihi yace ba wanda zan sani kadai na gani a mafarki to daga ni sai ba ma san kowa ya ce mu kadai mu tono zanzan fa ja'alu baini wa bainakum man shi'tum uhakimukum ilayhi in kuna da wani wanda za ku sanya don ya zama mana alkali to ku sa mana amma ni ba zan sa ku ba fa nazara hi cewa in Allah ya bashi ya'ya maza guda goma wa balagu an uhu har suka isa su tare masa fada la yanharanna ahadahum inda ka'aba to dan farin ciki sai ya yanka ɗaya daga cikin su a ɗakin ka'aba falamma tammu ashara yayin da suka cika goma cin kif wa arafa annahum yamna'unahu kuma ya gane lalle yanzu sun kai adadin da sa iya tare masa fada asbarahum bi nazarihi sai ya ba su labarin bakancansa fa ta'uhu su kuma suka masa da suka ce eh sai a yanka wa kataba kullum minhum ismahu fi qadahin kowanne ɗaya daga cikin su sai ya rubuta sunansa a cikin qada wato wani wani mashi ne da suke neman sa'a da shi suke duba da shi irin tada wato sukan yi abin nan ah, duba a jahiliya irin tasu ta hanyoyi daban-daban amma ɗaya daga cikin su sukan yi bilkida wato maki yadda suke yi ne wato a jikin kwari akwai maki guda uku ɗaya daga cikin su an rubuta a mara ni rabbi ɗaya an rubuta na hani rabbi ɗaya kuma an bar gol ba komai tare da to idan ka zo kana neman aure ko za ka shiga wata harka ta kasuwanci ko kwangila ko wani abu kana neman a baka sa a gano maka abin da ci ko ba shi in sai ka yi da baya da baya sai a miƙa ma wannan kwarin sai ka zaro ma shi da ka zaro wanda an rubuta a mara ni rabbi to shi kenan akwai a cikin yan aure ne sai ka in kasuwanci ne sai ka in ma me sai ka in ka zaro wanda aka ce na hani rabbi a to babu ta ake ba za ka in ka zaro wanda yake yan fito sai ka sake maimaitawa har sai ka ɗauko wanda ake so rubuta istihara da kenan ta jahiliya haka za mu ce kawai duba a to wannan shine abin da ake kira al bil da Allah ce wa an bil zalikum fisk Allah ce wannan fasikanci ne abin da na fasikanci kafirci in danganta wani abu ne na sa'a ko rashin sa'a ga abin da yake ba Allah ba wanda ya san inda sa'a take ko rashin ta sai Allah mu an gane ku shine kuma aka haramta tare da giya da kaza da kaza innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu wannan shine al azlam duba ka iya cewa ka iya fasara al azlam da duba kai tsaye amma duba din kala kala ce su mutanen jahiliya ga ɗaya daga cikin nau'ikan dubansu kuma suna yi da waɗansu hanyoyin kuma daban-daban daban kun gane to saboda haka sai ya rubuta sunan kowane ɗaya daga cikinsu a jikin maki wa a bawhal qida وأعطوها القداها وأعطوا نعم وأعطوها القداها وأعطوها وأعطوها هبل mai kula da babban gunkin nan na hubal ya kamar da kake kan wani ana kan eh, to sai a rubuta sunan ko sunan sunan su gaba ba an yi sunan su a jikin daga cikin kuma sai ko kuma yanka ko kaza ko dai wani abin da yake amfani da ma'anar da ake so to duk wanda ya zaro abin da yake an rubuta abin da ya zaro to shi kenan sai zanto shi ƙuri'a ta kisa ta faɗa kansa to wanda yake wannan shine shugaban gumaka mai kula da gunkin wa cewa in Allah ya bashi ‘ya'ya maza guda goma wa balagu an yamna uhu har suka isa su tare masa fada la yanharanna ahadahum inda ka'aba to dan farin ciki sai ya yanka ɗaya daga cikin su a ɗakin Ka'aba falan ma mu ashara yayin da suka cika goma cin tuf yayin da suka cika goma cin tuf wa arafa annahum yamna'unahu kuma ya gane lalle yanzu sun kai adadin da sa iya tare masa fada asbarahum bi nazarihi sai ba su labarin bakantansa fa ta'uhu su kuma suka yi masa da suka ce eh sai a yanka wa kataba kullum minhum ismahu fi qadahin kowane ɗaya daga cikinsu sai ya rubuta sunansa a jikin ƙada, wato wani wani maki ne da suke neman sa'a da shi suke duba da shi irin tada wato sukan yi abin nan ah, duba a jahiliya irin tasu ta hanyoyi daban-daban amma ɗaya daga cikin sukan yi bilkida wato maki yadda suke yi shine wato a jikin kwari akwai maki guda uku ɗaya daga cikin su an rubuta a mara ni rabbi ɗaya an rubuta na hani rabbi ɗaya kuma an bar gol ba komai ta tare to idan ka zo kana neman aure ko za ka shiga wata harka ta kasuwanci ko kwangila ko wani abu kana neman a baka sa a gano maka abin da ci ko ba ci to sai ka yi da baya da baya sai a miƙa ma wannan kwarin sai ka zaro maki ɗaya da ka zaro wanda an rubuta a mara ni rabbi da shi akwai sa'a sai ka yi in aure ne sai yi in kasuwanci ne sai yi in ma me sai yi in ka zaro wanda aka ce na hani rabbi a to babu sa'a kenan ba za ka yi in ka zaro wanda yake yan to sai ka sake maimaitawa har sai ka dauko wanda aka ko rubuta istihara su kenan ta jahiliya ai ba za mu ce masa istihara mu sai dai kawai duba a to wannan shine abin da ake kira al-istiqsamu bil azlam da Allah ce wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisk Allah ce wannan fasikanci ne abin da yake na fasikanci kafirci ke dan danganta wani abu ne na sa'a ko rashin sa'a ga abin da yake ba Allah ba wanda sai inda sa'a take ko rashin ta sai Allah mutum an gane ku shine kuma aka haramta tare da giya da kaza da kaza inna mal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu wannan shine al azlam duba ka iya cewa ka iya fasara al azlam da duba kai tsaye amma duba din kala kala ce su mutanen jahiliya ga ɗaya daga cikin nau'ikan su kuma suna yi da waɗansu hanyoyin kuma daban-daban ban da wani kun gane to saboda haka sai ya rubuta sunan kowane ɗaya daga cikinsu a jikin mashi wa a sau halƙida wa utu halƙidaha wa a na'am wa utu halƙidaha wa a tau halƙidaha kayyima hubal mai kula da babban gunkin na hubal ya bai wa kowane ɗaya daga cikin su wato mashin cewa ya zaɓa wa yi jin gida shi shine kuma dama wanda yake idan an rubuta kamar haka ne wato ana bayan duba ana yin ƙuri'a da wannan ɗin kamar jini zai fada kan wani ana son a san kan waye to sai a rubuta sunan ko sunan sunan su gaba ɗaya ba an yi rubuta sunan su a jikin ɗaya daga cikin mashin kuma sai a rubuta mutuwa ko kuma yanka ko kaza ko dai wani abin da yake amfani da ma'anar da ake so to duk wanda ya zaro abin da yake an rubuta abin da ya zaro to shikin kenan sai zanto shi ƙuri'a ta kisa ta faɗa kansa ke to wanda yake wannan shine shugaban gumaka mai kula da gunkin wa kana allazi yuzilu qida shine wanda yake gudanar da wannan masun fa kharaja al ala abdullah sai ƙuri'a ta faɗo kan abdullahi wa aka da abdul muttalib al mudiyata li yazbahu abdul muttalib je da jiwon kai ce to ai ko tunda abun nan ta fada kan sai a ji a yanka al mudiya wuka kenan fa qamat ilayhi quraish min nadiha quraishawa suka taso daga dakin taron su gaba daya fa mana uhu suka hana shi fa qala kaifa asna'u bi nazari yace to in kun je kar in yanka shi ya zan yi da bakancan da nayi da 421 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne yammaci na biyar ne ko biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi ne darasi na darasi na goma sha ɗaya za mu tashi akan abu talibun abu talibin ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato bayani dangane da abu talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ammu a larabce dan uwan mahaifi wanda yake wa ko kani gare shi wa amma abu talibin فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده جده كما تقدم ورق عليه من بعد جده كما تقدم ورق عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده وتشي أبو طالب shine wanda ya jibinci nauyin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di bayan mutuwar kakansa kama ta taqaddama kamar yadda bayani ya gabata baya wa raqqa alaihi rikkatan shadida ya tausaya wa annabi tausayi mai tsananin gaske ya tausasa mu'amala tattare da shi tausasawa mai yawan gaske wa kana yuqaddimuhu ala auladi ya kasance yana gabatar da annabi bisa ga 'ya'yansa ma'ana duk abin da ya kawo na gata ga yara sai ya fara baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya ba ɗaya daga cikin yayansa kalal al kama qama abu talib min sanati thamanin min maulidi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila sanati al-ashirati min an-nubuwa ay 43 yahutuhu wa yaqumu bi amrihi wa yadhibbu wa yadhubbu anhu wa yulattifu ko wa yaltifu bihi al-imam ɗaya ne daga cikin marubuta tarihi sunansa muhammad ibn umar ibn waqid al-aslami maulahum al-waqidi al-qadi a haife shekara ta dubu ɗaya a ta ɗari ɗaya da ashirin bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin marubuta a babin sirar manzan Allah a cikin tarihin rayuwar manzan Allah wato wanda ya rubutu kan tarihin manzan Allah ke Imam Zahabi ya ce waƙi dikan za'ifi ne ko shakka babu amma kuma yuhtaju ilaihi fil ghazawati wat tarikh a riwayan hadisi za'ifi ne amma tariha tariha da abin da ya shafa yaƙe-yaƙen da manzan Allah ya fita to lalle ana buƙatar waƙidi a wannan babi saboda shi ne zai siffanta maka wato rundunar da manzan Allah ya fita da ita ta fuskar adadi su wane ne a dama su wane ne a hagu wane ya sa bakin rawani wane ya sa farin rawani wane da silke da takobi wane akan <laughs> sai ya diddigin komai da komai ju ilaihi bil gazawati wat tarihi an gane ku da haka imamu zahabi ya ce wa nuridu asarahu min gairi hijjaji hadisansa kan mukan kawo su amma ba dan mu kafa hujja da su ba sai dan mu ce waki waqidi ya ruwaito kawai bai shiru je imamu zahabi amma fil fara'idi fala yanbaghi an yuzkar yace amma duk abin da ya shafi haramci wajabci to ba za mu dogara da waki waqidi ba kan ruwayarsa shi kadai imam al-waqidi dai ya ce kama abu talib min sanati samanin min maulid rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila sanati al-ashirati min an-nubuwa abu talib ya tsaya tsayuwar daka tun lokacin annabi na ɗan shekara takwas da haihuwa har ya zuwa shekara goma bayan annabta ai salasan wa arba'ina shekara arba'in da uku cir ya hutuhu yana baima annabi kariya wa ya bi amrihi yana tsaye da lamarin annabi wa zubba anhu yana mayar da martani ga duk wanda ya so cutar da annabi wa yaltifu bihi yana tausasa mu'amala gare shi shekara 43 Abu Talib yayi yana bai mu annabi kariya yana nuna masa gata tun annabi na dan shekara takwas da haihuwa har zuwa lokacin da aka turo shi da shekara goma bayan turo shi daga lokacin nan ne kuma ya mutu an gane ku to kaga nan gurin duk kaunar da yake yawa manzon Allah ba wai kauna ce ta addini ba ba wai kauna ce ta islama ba kauna ce ta ɗabi'a wani dan dan uwana ne ina son shi amma bai ce annabi kauna ta addini ba tunda da ya kaunace shi kauna ta addini da ya yi imani da shi amma bai yi imani da shi ba wato wannan ke nuna mana ashe kauna kadai ka zanto masoyin annabi irin so na ɗabi'a saboda kasancewarsa kaza saboda kasancewarsa kaza wannan kaunar ba ta iya cire ka daga wuta ta kai ka aljanna sai in ka masa kauna ta islama kauna ta addini shine imani da shi hada da kaunarsa din ba wai kauna ba bayan baka gaskata shi ba ba wai kauna ba bayan baka bin umarninsa cikin abin da yace yi kuma baka hannuwa cikin abin da yace ka bari ina fatan kuna ganewa da kyau wa qala abu muhammad ibn qudama kana yuqirru bi nubuwwati an-nabi sallallahu fi dhalika ash'ar Abu Talib yana tabbatar da annabcin annabi dan ya san annabi baya karya ya tabbatar abin da annabi ya faɗa gaske ne da ce shi annabi ne amma ya ke ba da gaskiya da shi kuma walahu fi zalika ash'arun yana da baitoci da kasidu na waka da yayi cikin haka minha daga cikin kasidunsa yakan ce ala abligha anni ala zati bainina lu'ayyan wa kusan min lu'ayyi lu'ayyin bani ka'bi bi anna wajadna fil kitabi muhammadan nabiyyan ka musa khutta awali kutubi wa anna alayhi fil ibadi mahabbatan wala khayra mimman khassahu Allah bil hubbi har yana faɗin haka yace ala abligha anni ala zati bainina lu'ayyan yake cewa kai mai tafiya tsaya karɓo wani saƙo na musamman daga gare ni ku je ku wa 'yan kabilar lu'ayyu gaba ɗaya da hussan keɓantattun mutanen cikinsu min ba bani ka'abi daga cikin ba bani ka'abi ku ba su labarin cewa bi waje da fil kitabi muhammadan muka mun riga mun samu cikin littattafan da suka gabata lalle annabi muhammad nabiyan annabi ne ka Musa kamar yadda annabi Musa yake annabi hutta fi awwalil kutubi an riga an rubuta tun farkon lokacin da aka yi rubutu an riga an zana haka tun farkon littafin da aka tafi saukarwa a ban kasa ina fata an fahimta kaga wannan ikirari ne daga gare shi da annabcin annabi wa anna alaihi fil ibadi mahabbatan lalle ne ga bayi su kaunace shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala khayra mimman khassahu Allah bil hubbi an gane ko cikin duk wanda Allah yake banta da ƙauna babu mafifici sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji fa aqidar Abu Talib wa minha yana daga cikin kasidunsa ta'allam khiyaran nasi anna muhammadan wazirin limusa Musa wal masih ibn maryami fala lillahi niddan wa aslimu fa inna tariqal haqqi laysa bi mazlami ce ta'allam khiyaran nasi yace kai zababban mutane ku sani cewa fa khiyaran nas wato mafifita cikin mutane anna muhammadan wazirun lalle annabi muhammad fa waziri ne li musa ga annabi musa <coughs> abinda ake nufi da waziri mataimaki ba wai na nufin mataimaki a matsayin annabi musa yana da kima ta sarauta manzan allah na matsayin wazirinsa ba dan da sarki da waziri wanne fi sarki a'a yana nufin waziri a ma'anarsa ta larabci ma'anarsa mataimaki ta iya yiwa wani ya taimaka maka duk da kai kafi shi falla, ko ba haka wani ta iya yiwa ka taimaka masa kuma dan kai kafi shi falla. kuma wazirin Limusa, wato kamar waziri ne abin nufi su biyan dukkaninsu kowanne mataimakin dan uwansa ne wajen tabbatar da gaskiya wal masih ibn maryam kuma waziri ne ga masihu dan na maryam shine annabi isa wala ji lillahi niddan mutane kar ku sanya ma Allah kishiya wa aslimu ya kamata ku musulunta fa inna tariqal haqqi laysa bi mazlami hanyar gaskiya dai a miƙe take ba ta da kwana kwana ولكنه أبى bizalika يدين بذلك خشية sai dai ياكي ya riko da addinin annabi Muhammad ba don kai ba sai din jin tsoron kaskanci ko kuma a aibata shi a ce ya shiga addinin yara walamma hadaratul wafa lokacin da mutuwa ta zo masa dakala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya je wurinsa wa indahu abu jahal ko ya ammi idan an ce ya ammi ana kaddara ya ta idafa kamar ya ammi sai aka shafe ya din da haka sai aka tabbatar da kasra ko kuma ya ammu ya kasance ya mayar da shi wato munada mufrad ya ammu ya baffana qul la ilaha illallah ce la ilaha illallah mana kalimatan wata kalma daya ahaddu laka biha inda Allah in yi maka hujja da ita a wurin ubangiji in ce ka taɓa faɗa ta yadda za ka samu shiga aljanna ka tsira daga wuta faƙala da da abu jahil da abdullahi bin abi umayya suka ce da abu talib a targhabu an millati abdul muttalib yanzu za ka bar addinin abdul muttalib addinin kakanka wato daga cikin ababen da ke sa ɗan adam ya kasa karɓar shiriya kenan tunawa da cewa abin da yake kai akwai babansa akwai kakansa ya mutu akai wane wane sun mutu akai yanzu idan ya karbi gaskiya kamar ya tabbatar da su sun mutu bisa kuskure ne dan gudun kar ya yarda da mutun su kan kuskure sai ya turje akan abin da suka turje akai wannan daga cikin abin da ke duk kafiran da abin da ya jawo musu halaka ke wajadna aba na zalika fa haka Allah ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ba mu taba turo da wani annabi ba kafin ka face sai ka ji waɗansu waɗanda aka ni'imta musu cikin mutanensu suna cewa inna wajadna aba'ana ala umma mu fa mun samu iyayenmu akan wani aƙida ta musamman wa inna ala asarihim muqtadun kuma mu muna masu bin sawayensu ne ba za mu ja da baya ba haka kowane annabi mutanensa suka rinka faɗa masa to ashe kenan ba daidai bane mutum ya rinka kafa hujja da cewa an sami iyaye da kakanni a kai wannan hujjar kafirai ce hujjar mara hujja kenan an gane ko falam yazal sallallahu alaihi wa sallama yuraddiduha alaihi manzon Allah bai gushe ba yana maimaita masa wannan kalmar ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah wa huma yuraddidani alayhi su ma su biyun suna maimaita masa kalmar su suna cewa da shi a targabu a millati abdul muttalib hatta kana akhira kalimatin qalaha har ya zanto karshen kalmar da Abu Talib ya faɗa huwa ala millati abdul muttalib yace shi yana kan addinin abdul muttalib wato anan gurin mai riwaya yayi ladabin hikaito barna ne abinda abu talib ya faɗa cewa yi ana ala millati abdul muttalib to shi mai riwaya da ya zo a madadin ya maimaita irin yadda ya faɗa sai ya ce ya ce shi <laughs> kaga hikaya ce fa inda ya hikaito yana da laifi hikayatul kufri laysa bi kufrin ai hikaito kafirci ba ya nuna kafirci ko hikaito ba tsako ba ba tsaba ne in ka hikaito wani ya faɗa ba kai ne ka faɗa ba amma tare da haka salaf suna tsarkake harsunansu daga koda da hikaya din ce in ba sai ya ce huwa ala millati abdul muttalib ina fatan kun fahimta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka ce wallahi zan roƙa maka gafara matukar ba hana ni in yi maka ba manzo Allah ce zai rika roƙa masa gafara fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal amanu an yastaghfiru lil musrikin walaukanu uli kurba min ba'di ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim wa nazala qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha al lokacin da manzo Allah ce la astaghfiranna laka ma lam unha yace wallahi zan rika roka maka gafara matukar ba a hana ni ba ya ci gaba da roka masa gafara ne fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen su rinka nema wa mushrikai gafara cewa wai Allah ya yafe musu walau kanu uli qurba ko da sun kasance ma'abota kusancinsu ko da iyayensu ne ko da yayyensu ko kannansu ko kakanninsu ne min ba'di ma bayyana lahum bayan ko ya bayyana gare su cewa annahum lalle dangin nan nasu din da suka mutu ashabul jahim ma'abuta wuta ne dan saboda sun mutu kan kafirci ana shaida mutum cewa ma'abucin wuta ne idan ya mutu kan kafirci an gane ko wa nazala qawluhu ta'ala kuma fadin Allah ta'ala ya sauka cewa innaka la tahdi man ahbabt lalle kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama karshen aya wa huwa a'lamu bil muhtadin shi Allah shine mafi sani game da su wane ne shiryayyu ko su wane ne kimtsatsu to wannan aya wannan abu da ya faru ya faru a makka ne lokacin da shi abu talib din ya mutu ai ya mutu ne a makka kaga cutar ajalin ma gaba ɗaya a makka ne kuma a nan ne din annabi yake cewa la astaghfiranna laka ma lam unha zan roƙa maka gafara matukar ba a hana ni ba amma wannan aya da take cewa bai dace ba ga annabi ya nema wa waɗanda suka mutu suna shirka gafara haka ba mu nema bai dace gare su ba aya ce daga cikin suratul tauba suratul tauba kuma madaniya ce wato kenan abinda wannan ke nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta roƙa masa istighfari din har ya gama zamansa na makka ya je madina har ya zuwa lokacin da aka saukar da wannan ayar sannan ya daina ina ba fata ku fahimta domin can dai abin ya faru a makka a shekara ta goma bayan annabta shekara uku kafin hijira kenan ko wani abu makamancin haka wannan kuma tana cikin suratu tauba madaniya ce ina fata an fahimta a madina din ma ba farko farkon sauka ba karshe karshen sauka ce wanda ke nuna an samu ratar lokaci kenan annabi na roƙa masa gafara sallallahu alaihi wasallam daga baya aka hana shi to abin tambaya a nan gurin yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙawa abu talib gafara an karba na'am inda an karba zai zamanto abu talib ba zai shiga wuta ba ranar tashin kiyama in kuma ka ce ba a karba ba yanzu kina annabi yayi addu'a ba karba ba duk da matsayinsa a wurin ubangiji sallallahu alaihi wa sallam to idan ka ce ba a karba ba ka yi laifi ba domin kan dai abu talib ya mutu yana shirka Allah ko ce inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma ita istighfari a karan kanta a matsayin ta na ibada in ma kanka kai ma in ma wani ka roƙawa gafara in kanka kai in wani ka roƙawa gafara a karɓa don a yi masa gafara ɗin daban rashin yi masa gafara baya nuna kai ba za a baka lada ba a matsayinka na kayan istighfari dan ibada ce ta wannan bangaren sai zanto an karba ko ba karba ba ta fuskar za a biyo annabi lada akan yayi istighfari an karba ta fuskar za a yafewa Abu Talib ba zai shiga wuta ba ina fatan kun fahimta to haka lokacin da Abdullahi bin Ubay bin sulul ya mutu kun riga kun san me ya faru a tarihi dan tsabagen iya munafuci har ya ce annabi ya bayar da rigarsa dan a yi masa likafani da ita kuma annabi ya rinka roƙa masa ya rinka roƙa masa gafara shi Allah ce da shi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin yace ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu duk daya kamar zaɓi kenan sai kuma aka ce kai in ma da za ka roƙa musu gafara su saba'in Allah ba zai musu gafara ba wannan saba'in ɗin ba wai ana nufin ya tsaya so saba'in ba inda zai so miliyan ma duk ɗaya ne idan larabawa sun so mu balaga wajen ba abu a ce a ko so saba'in ne sai na yi ma'ana ko so ba adadi shi suke nufi ba wai saba'in ta goma so bakwai suke nufi ba a nan kun gane ku saba'in ta so ba adadi ake nufi da za ka roƙa musu gafara so ba adadi falan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai musu gafara saboda mai zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin dan sun kafirce ma Allah sun kafirce wa manzon Allah Allah ko ba shirye da fasikai haka ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum duk kaga wannan na nuna ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari ga waɗansu ya roƙa musu gafara ba a karba ba ta fuskar cewa a yafe musu ba a karba ba dan inda haka ne da Abdullahi bin Ubay bin Salul ba zai ba zai shiga wata biki amma kowa san shine ra'sul mudafiqin shine dai a cikin wannan al'umma shine farkon wanda fadin Allah ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar take gaskatuwa akan sa duk da istighfarin da annabi ya masa duk da addu'a da yi masa duk da riga da ya bayar aka yi masa likafani da ta duk ba zai wadace su ba ranar tashin kiyama to duk idan mun gane wannan cewa ga mafifici sallallahu alaihi wasallam ya roƙa waɗansu gafara ba a karɓa ba ba dan shi bai cancanci a karɓa daga wurinsu ba sai dai su laisu ahalan li an yi kufara lahum dan su ba ahalin a yi musu gafara ba ne ba da haka ba a karɓa ba to waye kuma yau zai ce zai maka addu'a a karba in baka cancanci a karba din ba ashe daga wannan sai mu gane waɗansu malamai da za su maka barazana za su maka addu'a ka samu ko su maka addu'a ka rasa za su wuce ma gaba ka shiga aljanna kai tsaye <laughs> da annabi ya wucewa abu talib gaba kai tsaye ya shiga amma aka ce ranar tashin kiyama zai mauri ne da ceton annabi ta fuska ɗaya nan dama sun bar janareton ai wannan wutar kai ku faɗa musu su bar ta kaga hasken ba zai ba shi mai ɗan kyamara ba ko faɗa musu ka idan an tashi sun kashe janareton su su ga naifasu amma mu da yansu ba mai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa shine abu talib zai amfana da ceton manzon Allah kamar da hadisi ya tabbata na cewa a ciro shi daga tsakiyar wuta a kawo shi gaba inda wuta za ta tsaya masa a ma'alwallanta amma kuma saboda tsananin zafinta kwakwalwar kansa tana ta irin yadda ruwan zafi ke ta akan murhu to wai ya fi kowa sauki daga cikin wanda za a yi wa azaba a cikin wuta wanda wutar ta tsaya daidai malwallanta amma kansa yana ta farfasa amma a cire shi daga ciki babu wannan bayanin ina fatan kun fahimta da kyau duk waɗannan darussa amfaninsu shine su yi ta wayar mana kai game da harkar addini game da harkar aqidan mu da game da harkar imanin mu da tauhidin mu ta yadda kar wani ya ce mana kaza kar wani ya ce mana kaza kaga an kai wani matsayi da a nan kasar idan aka zo mutum ya mutu akwai malamai da suke zaunawa a kan yadi guda ko turbi guda na farin alawayyo da ake likkafani da shi wai su karanta waɗansu salatai da waɗansu addu'o'i da waɗansu zikirai idan suka zauna a kai suka karance to wannan farin alawayyan lokacin da wani naka ya rasu kake son ya samu tsira ranar tashin kiyama sai ka zo ka sayi daidai yadda za a yi masa likkafani kan kuɗi naira dubu ashirin da biyar ko dubu talatin a yi masa riga da shi wato wannan ita ce kai tsaye zuwa ga aljanna ba wani ikon kwani <laughs> saboda shi wallahi akwai yan wallahi na garin nan wallahi Allah ta fuskar addini wallahi mufsiduna fil ardi sa mutane damfara kawai ka ji dan Allah wannan al'amari wani abin sai ka ji ma kai tunda aka haife ka ma baka taba ji ba Allah ruba mana asiri wato kenan wannan ta wannan fuskar kenan waɗansu malaman sukan ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin duk da cewa tana cikin suratul tauba amma ta iya yiwa ayar ta sauka ne a makka ma'ana suna so su ce kafin annabi fara istighfari din aka hana shi ya sha alwashin cewa la astaghfiran laka malam unha sai aka saukar da wannan aka hana shi suka ce domin saboda sura idan an ce wa sura madaniya ba wai lalle bane dukkan ayoyin ta su zanto yan madina a'a ya ishe ta zama yar madina ya zanto mafiya yawan ayoyin nata yan madina din wannan baya hana a samu aya ɗaya biyu uku yan makka kamar yadda yan an ce sura mai kiya ba wai lalle bane dukkan ayoyinta su zanto yan makka a'a ta iya yiwa mafiya yawan ayoyinta ne yan makka wannan baya hana a samu aya ɗaya biyu su zanto yan madina ne kun fahimci wannan zancen sai zance na uku waɗanda suke cewa a'a kasancewar ta zo cikin suratul tauba madaniya ce amma kuma ta iya yiwa dama an saukar da ita a makka kuma sai aka zo aka sake maimaita saukar da ita a madina saboda akwai wani bangare na alkur'ani an saukar da shi sau biyu kamar suratul fatiha an saukar da ita sau biyu da nassin hadisi galara domin aya dai ta nuna mana cewa an saukar da ita a makka wala atayna ka sab'an min almasani masani wal qur'an al kuma hadisin bukhari yanzu na as-sab'ul masani suratul fatiha wannan aya da suke cewa an baka sab'ul masani suratul fatiha wal qur'an al azim an baka qur'ani aya ce cikin suratul hijr suratul hijr ko makkiya ce wannan ya nuna tun a makka kenan aka ba manzo Allah mai fatiha sai kuma ga hadisin muslim da yace wata rana manzo Allah na zauna a madina sai aka ji wani irin ƙara da aka ji ƙara wanda ba a taɓa jinsa ba sai ga wani mala'ika ya sauka tare da mala'ikar jibril shine mala'ika jibril ke cewa da shi karan nan da ka zo ta kofa ce aka bude a sama ba ta bude ta ba kafin yau yau aka fara bude ta kuma wani mala'ika ya sauko tare da ni kafin wannan ranar bai taba sauka ba sararin duniya sai yau ya rako ni ne dan in maka bishara da haske guda biyu da aka baka banda kai ba wani annabi da aka taba yi yau haske na farko kawati suratul baqara karshen suratul baqara amana rasul kenan zuwa karshe haske na biyu suratul fatiha kaga tunda ya kawo yanzu ma'ana kuma da ta an saukar da ita a makka kaga ta karrara nuzulu haƙƙin ina fata an fahimta wato wannan baya hana ta sauka a can kuma ta sake sauka a nan wa nazala qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta sannan fadin Allah ta'ala cewa innaka la tahdi man ahbabta ya sauka fadin Allah cewa kai ba za ka iya shirye da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha shi Allah na shirye da wanda ya ga dama ne wa huwa alamu bil muhtadin Allah shine mafi sani ga wane ne kimtsatse ko shiryayye cewa ba za ka iya shirye da wanda kake so ba a zahiri kamar ya ci karo da faɗin Allah ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici can an ce kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici nan kuma an ce kai baka shiryar da wanda ka ga dama to ita shirya din iri biyu ce akwai hidaya bi ma'anar bayan shiriya da ma'anar bayani akwai kuma hidaya bi ma'anar tawfiq shiriya da ma'anar gamdakatar shiriya da ma'anar bayani wannan shine aikin annabi lallai yana yin bayani da Allah ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ma'ana kana yin bayanin farki, madidici amma da yace baka iya shiryarwa ma'ana baka iya katartar da mutane kai musu gamdakatar ta samu muwafakan karban shirya wannan a hannun Allah ke ba a hannun dan adam ba ina fata an fahimta qala ibn ishaq wa qad waladuhu ali bi ibn ishaq shine muhammad ibn ishaq ibn yassar ibn khiyar al-allamah hafiz al-ikhbari abubakar sahibu babban malamin sira ne shi muhammad ibn ishaq a ilimin hadisi dai kam zahabi ce laysa bil mujawwad ba kwararre bane da yawa kuma ma yakan yi ta dalisi wato ya dan yi rufa-rufa wajen ruwayar hadisi da lafazin da a fahimci kamar ya ruwaito daga wajenka ba bai ruwaito daga wajenka ba don saboda haka dai yana cikin mudallisun wanda yake ba a yarda da ruwayansa illa iza sarraha hadisi sai in ya ce haddasana to sai a karba ko kabarani ko akhbarana haddasani ko haddasana za a karba amma idan ya ce an fulan ba za a karba ba saboda lafazin an fulan daga wane ta iya yiwa daga wane ne na ji kai tsaye ta iya yiwa daga wane wane ne ya faɗa min ya ce to waɗansu masu ruwayar hadisi in wani ya faɗa musu hadisi cewa wane ya ce to wannan wanan kuma amintacce ne wancan wanda ya faɗa musu ba amintacce ba ne ba sai su rushe wancan su suke faɗa sai su ce an fulan daga wane idan ka ce kai ka ji zai ce a ba ni ji ba amma idan aka yi shiru lafazin ya iya daukar ma'anar shi ya ji ya iya daukar wani ya faɗa masa to saboda rashin tabbas din ko shi ya ji ko wani ne ya faɗa masa in wani ne ya faɗa masa waye wannan din bai faɗe shi ba ballanta na mu san shi sai a ce ba a yarda da ruwayar ka ba kwata kwata dan saboda a tsare hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada kariya ta shiga ciki to Muhammad ibn Ishaq sahibu sirr yana cikin su lalle kan babban malami ne har Imam zahabi yace kana fil ilmi baharan ujajan yace in dai a fagen ilimi ne kamar wani irin teku ne wanda yake tsiri ya cika ya batsi amma idan an zo bangaren da hadisi bai kai sauran ba wato kowane mutum ana ba shi irin abin da ba ma iya ganewa kenan a a ƙasashenmu idan aka ce malam sai ka ɗauka kowane fanni na ilimi ya sani ta iya yawa malam da ma'anan gardi wanda ya haddace ƙur'ani amma bai iya fikihu ba bai iya hadisi ba bai iya tafsiri ba kaga maganar cewa ka zo ka sashi ya maka limancin juma'a bata taso ba maganar cewa a bashi gawa ya wanke bata taso ba gina kabari akan suna duk bai iya wannan ba sai dai akan al'ada yadda kowa mana iya kowane mutum akan titi ko ba haka ba to amma idan an ce malam ba a bambancewa <laughs> ta iya wa malam da ma'anar wanda iya isriniya kadai ko qur'ani bai iya ba iya qur'ani ba bai iya fiqhu ba bai iya hadisi ba amma ya iya isriniya duk kasar Hausa malam ko ya iya da la'ilul khairati duk a kasar Hausa malam to sai ka je da littafi sai al'amura ce ba abin da ya sani to shi ilimi ana kimanta shi ana bashi aji aji dinsa idan mutum ya san abu ya sani in bai sani bai sani ba ko da malami ne a wani fagen to ba lalle ne zama malami a fage kaza ba eh malami ne a fagen qur'ani mahaddaci ne ya fari gangaren ne amma idan an zo fikihu ba zai karanta ma ko da a ba eh malami ne a fagen fikihu ya iya fikihu amma kuma bai iya qur'ani ba dan haka bai kamata ma a ce za a sashi tafsiri ba bai ma iya qur'ani ba kwata kwata bai san abin da yake ba eh malami ne a fagen ishiriniya da dala'ilu kadai amma ba za a zo a koyi addini a wajensa ba dan shi kasida ya iya kasida kuma ba addini ba ba to amma duk a kasar Hausa malami shi yasa sai ba a iya bambancewa tsakanin wanne ne da ba wanne ne ba wa qad sahu waladuhu aliyu bi abiyatin ibnu ishaq yace shi abu talib din nan ɗansa aliyu yayi alhinin mutuwarsa ta hanyar kawo waɗansu baitoci arrisa'u a larabce shine ambatar kyawawan halayen mutum bayan mutuwarsa ko musamman in ya kasance a baiti na waka arrisa'u sai a ce rasa fi'li madi yarfi mudari arrisa'u bi kasarin ra shine masdarin kalma din ba arrasa'u ba kamar yadda wadansu dalibai ke faɗa wannan kuskure in ka duba kamus arrisa'u bi kasarin ra minha daga cikin abiyat din ga abinda Ali bin Abi Talib ke faɗa ariktu li tayrin akhiral layli garrada يذكرني شجوا عظيما مجددا أبا طالب مأوى السعاليك ذا الندى جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا فأمست قريش يفرحون بموته ولست أرى حيا يكون مخلدا أرادوا أمورا زيفتها هلومهم ستوردهم يوما من الغي موردا يرجون تكذيب النبي وقتله وأن يفترى قدما عليه ويجهد كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندة wani baiti ne na wani bangare ne na ba a biya ba dukan su kenan ba yace ariktu li tayrin akhiral layli zarrada ni kam na kasa yin barci shine ariktu na kasa yin barci barci ya kaurace mai idona li tayrin akhiral layli zarrada dangane da wani tsuntsu da ya kogi a ƙarshen dare wani tsuntsu da ya wuce yana kugi yana cera waka ko kuka dan a ƙarshen dare yuzakkirni shajwan aziman mujaddada kukan wannan tsuntsun yuzakkirni shajwan sai yake tuna mun wani bakin ciki aziman mai girma mujaddada wanda yake maimaituwa ko ake maimaita shi daga lokaci zuwa lokaci ma'ana kukan da wannan tsuntsun yake yi da asubahi lokacin da ya tashi daga shekarsa sai ya tanatar da ni kukan da yara marayu suka rinka yi a gidan abu talib bayan mutuwarsa shine abin da yake nufi ya ce abu talibin ya ce abin da aka tana mun na bakin cikin shine abu talib ma'awar sa'aliki zannada ma'awar sa'aliki mafakar talakawa a saalik jam'i na as-su'uluk as-su'uluk talaka wanda bai da ko titiri idan an ce ma'awar sa'aliki wato mafakar talakawa idan talauci ya kama mutum sai je can yana da bukata sai je wajen Abu Talib zannada mai yawan kyauta jawadan idza ma asdara al-amru aurada yake cewa jawadan mai yawan kyauta idza ma asdar al-amru aurada in har ya farar da wani al'amari to sai ya cika shi ba zai farar da wani al'amari ba ya maka rabi da rabi kana neman dubu ɗaya ya baka ɗari uku da hamsin shi bai baka ba shi bai hana ka ba a dai zai bayar sai ya cika <laughs> ba zai fara abu ba ya tsaya a tsakiya sai an cika shi fa amsat quraishin yafrahuna bi mauti sai kawai qurayshawa suka yi ni suna ta farin ciki da mutuwarsa me yasa suke farin ciki da mutuwarsa saboda kariya da yake baiwa annabi suna ganin tunda yanzu ya mutu ba sauran mai baiwa annabi kariya walastu ara hayyan yakunu mukhallada yace shirme suke yi ban taba ganin wani rayayye ba wanda zai kasance da mai a duniya me ko yake farin ciki da mutuwar wani har kai farin ciki to kai zaka dawoma ne afa in mitta fahumul khalidu kullu nafsin za'iqatul maut ai kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa shine wai imam shafi yake cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lati fiha bi awhadi yake cewa waɗansu mutane sun gurace wai ina ma in mutu kisu to idan ma na mutu din ai wani titi ne wanda ba ni kaɗai nake bin shi ba kowa sai ya bi da su su aradu umuran zayyafatha hulumuhum yace sun so waɗansu al'amura wanda tunaninsu ya kawata musu shi ta saturiduhum yawman min al maurida waɗannan al'amuran kuwa sai sun gangarar da su yawman a wani ne mai zuwa mauridan wata magangara min al ta halaka abinda suke so wato shine karya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi suna ganin ba mai bashi kariya sai Abu Talib wannan haka hankalinsa ya saka musu to wannan sake-saken tunaninsu don su rinkawa musulunci bakirci da kulle-kulle wannan sai ya jawo musu gangarawa wani katon rami na halaka wanda ba su san mafitarsa ba na takziban biyu wa qatlahu su babban abin da suke fata shine kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so suke kuma a karyata shi wa an yuftara kidman alaihi wa yujhada so suke a kirkiri karya a jingina masa kuma a yi musu da abin da ya zo da shi kar a yarda da shi kazabtu wa baitullahi wa baitullahi yace ƙarya kuke kokarin shawa ina rantsuwa da ɗakin Allah kaga shi ma lokacin bai riga ya <laughs> ai ba rantsuwa da ɗakin Allah ana rantsuwa da Ka'aba ne ba yace hatta nuzikakum sudural awali ce ƙarya kuke yi hatta nuzikakum sudural awali har sai mun ɗanɗana muku ƙirjin masu ko tsinin masu wal husamul muhannada da takobi dan hindu a da takobi dan hindu shine karshen takobi an gane ko a takaice dai ba a rantsuwa sai da sunan Allah ko da siffa cikin siffofinsa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsa sai rantsa da Allah ko kuma ya kuke wanda duk zai rantsa sai rantsa da Allah ko kuma yi ah, amma mu lura da jingina ma Allah abu kamar baitullahi kaga baitu mudaf lafzul jalala mudaf ilayhi naqatullahi misali فقال لهم رسول الله ناقة wa suqiyaha naqa mudaf wa al-jalala dalala mudaf ilayhi ko ba haka ba to kuma ilmul lahi basarul lahi lahi me bambanci tsakanin waɗancan biyun farko da kuma waɗannan guda biyu na ƙarshe misali mu ɗauki baitullahi lahi lahi da kuma ilmullahi lahi lahi kowanne dai an jingina ma Allah shi nan an ce lahi dakin Allah lahi taguwar Allah can wurin kuma an ce ilmun lahi da sam'un lahi ilimin Allah jin Allah mai bambanci tsakanin su shine shekul islam ibnu taymiya yake bada wata ka'ida mai sauki da kowa zai iya ganewa shi amfani ilimi sai a baka ka'ida sai ka je kai ta aunawa kamar mudu ne sai ka je kai ta aunawa yake cewa duk abin da ake jingina ma Allah iri biyu ne ko dai abin da yake tsaye da gindinsa shi da kansa abin kamar ka'aba ba tana tsaye da gindinta ba tana da kawai dinta wa zirfu ibrahim al da? kamar naqa taguwa ba tana tsaye da kanta ba kaga wannan ainun qa'imatun bi zati haykin nau'i na farko kenan ko kuma abin da yake laysat ainan mutum bi ainiha ba abu ne tsayayye da kansa ba kamar ilimi abu ne da ido ke gani ko hannu ke tabawa baya tsaye da jikinsa dole sai ya rabu da wani ko ba haka ba kamar ji yana tsayewa da kansa a ce ga ji can ya taho shi ya tafi irin yadda za a ce ga taguwa ta taho ga ta tafi ba zai yiwu ba to abin da ake jingina ma Allah iri biyu ne ko dai abin da yake tsaye da kansa ko kuma abin da yake baya yiwa ya tsaya da kansa dole sai ya rabu da wani kamar ji gani ilimi hukunci hikima hannu duk baya tsaye da kansa ko ba haka ba musamman dai ilmun lahi da sam'un lahi da basarun lahi mu dauki waɗannan guda uku don kar mu tsawaita da yawa to duk abin da yake ainun qa'imatun bi zatiha abin da ke tsaye da gindinsa idan aka jingina ma Allah shi ya zama min babu idafatil makhluq ila khaliqi ya zama an jingina halitta ne zuwa ga mahalicin abin mallaka ne zuwa ga mamallakin ina fata an fahimta lahi taguwa din nan halitta ce Allah kuma shine mai mai halitta din idan taguwa makhluq Allah ta'ala khaliq min babu idafat al-makhluq ila al-khaliq idan ka ce baitullahi kaga al-bait nan al-mamluk ne abu ne da ake mallakarsa Allah kuma shine mai din mamallakin in babu idafat al-mamluk ila maliki to amma idan ka ce ilmullahi sam'ullahi basrullahi min babu izafati sifati ilal al-mawsuf biha ya zama babin jingina sifa zuwa gawa mai ita shine Allah ta'ala to duk abin da yake sifa ne cikin siffofin Allah ana iya rantsuwa da shi daidai da yadda ake rantsuwa da sunan Allah amma duk abin da yake mallakar ubangiji ne ko halittar ubangiji ne ba a rantsuwa da shi dan in an jingina ma Allah shi an jingina masa ne ba dan ya zama sifa na Allah ba sai dan ya zama mallaka ne na ubangiji ko kuma dan ya zama mai abin halitta da Allah ya halitta to ba a yin rantsuwa da shi kuwa da haka baitullahi mallaka ne naqatullahi halitta ne duk waɗannan ko amma sam'ullahi basarullahi da sauransu duk waɗannan siffofi ne cikin siffofin Allah da haka ana rantsuwa da da suna ana rantsuwa da sufa rantsuwa da suna kamar ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko ka ce billahi duk wannan suna ne ka rantsa da shi an gane ko rantsuwa da sifa kuma kamar ka ce bi lahi na rantsa da izzar ubangiji kaga ba ta ka rantsa da ubangiji ba ka rantsa da me izza ta wanda izza din nan tashi sifa ce cikin sufofinsa to a takaice dai hadisin manzo Allah da yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut rantsuwa da Allah ta shafi rantsuwa da sunansa ta shafi rantsuwa da mai sifa cikin siffofinsa duk abin da ba sunan Allah bane kuma baya iya yiwa ya zama sifa cikin siffofinsa to bai halatta a rantsa da shi ba kamar ɗakin Allah ba sifarsa bane ba kamar taguwar Allah ba sifansa bane kamar annabin Allah ba sifansa bane ba ina ba ta fahimta kamar kasar Allah saman Allah duk wannan ba sifofinsa bane ba halittunsa ne ba a rantsuwa da su ina ba kun fahimci wannan ka'idar alaikum salam ha kitabun lahi littafin Allah halitta ne shi littafin magana ce tashi magana sa kuma ta zama mai sifarsa ashe za ka yi rantsewa da shi za ka yi rantsewa da shi zancen Allah ka rantse da alkurani zancen Allah ne a taura zancen Allah ne zabura zancen Allah ne haka lilbila an gane ko. a ah, haba abe kamata ma ka tambaye wanda mun riga mun ruce ta tana baya eh? hmm, su ce sun rantsa da zatin Allah sarkin zatin Allah akwai masu rantsuwa da E, to tsarkin zati din tsarki din kan ai sufa ce domin idan an ce tsarki din ai shine kasancewarsa baya da kamalai saka mislihi shai rashin ce ne yasa to wannan rabbul ka'aba ya sarari ke, me kace kenan idan kace wa rabbul ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aba to sai a ce kai kuskure kun kuma idan an baku maudu ba sai ku je ku yi ta wannan ba to daga yanzu an daina ba da mudun kenan sai dai a tsakuro خلف أبو طالب أربعة ذكور وابنتين فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي وبين كل واحد عشر سنين فطالب أسنهم ثم أقيل ثم جعفر ثم علي yace abu talib ya bar 'ya'ya maza ne guda hudu wabinatai ne da 'yan mata biyu cikin 'ya'yansa 'ya'ya nauke na ya bari shida fazzukur su mazajen talib akwai talib wa aqil da kuma aqilu wa ja'far da kuma ja'far wa ali da kuma ali wa baina kulli wahidin ashru sinin tsakanin kowanne daga cikin waɗannan wato shekaru goma ne tsakanin su da juna kaga akwai rata tsakanin su fa talib asannuhum shi talib shine mafi yawan su shekaru shine babban cikin su thumma aqilu sannan aqilu na biye da shi summa ja'far sannan ja'far summa ali sannan ali ibn abi talib fa amma talib amma shi talib yadda tarihinsa yake a takaice fa akhrajahu al-mushrikuna yawma badrin kurha mushrikai sun tilasta shi ya fita cikin sahun su ranar da a wani kaulin an ce ya kai dan shekara tara kharaja bihi abu talib ila sham fi tijaratin abu talib ya tafi da shi harkokin kasuwancin sa zuwa kasar sham fara'ahu buhaira ko bahira sai bahira ya ganshi shi wannan bahira din arrahib wani mai ibada ne cikin malaman yahudawa waɗansu suka ce cikin malaman kirista to menene sunan bahira din waɗansu suka ce sarjis sunansa waɗansu suka ce sarjis waɗansu suka ce narjis waɗansu suka ce narjis wa amara ammahu Allah yuqdima bihi sha da bahaira ya ganshi ya ga alamun annabta ta tare da manzon Allah kamar yadda suka ce sai ya umarce shi cewa kar ya je kasar sham da shi khawfan alaihi min al-yahud dan kada yahudawa su far masa fa ba'athahu a ba da gilmanihi ila madina sai abu talib ya tura aka dawo da shi zuwa madina wa waka fi tirmidhi ya zo cikin ruwayar tirmidhi annahu ba'atha ma'ahu bilalan a wannan lokacin ya turo bilal tare da manzan Allah ɗin, dan a dawo da shi gida wa huwa ghalisun wadih ya yace wannan ku kuskure ne na sarari da tirmidhi ya ruwaito fa inna bilalan idza zaka la'allahu lam yakun mawjudan yace don bilal din kila ma a wannan lokacin babu shi tunda Allah dukkan ya girma bilal ya za a ce a wannan lokacin an turo bilal ya rago shi gida kun gane da kyau ita wannan kissa ta cewa an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Sham cikin marwaitanta akwai imamu tabari akwai imamu turmuzi akwai hakim an-nisaburi abu abdullahi da waɗansu da cikin malamai marwaita tarihi ko hadisi to amma dukkan asani ɗin da aka ruwaito kissar da su basu tabbata ba dukkan su za'af zahabi ma yace waɗansu ma hadisan na ƙarya ne mawdu'at inji imamu zahabi kun gane cewa an je da annabi kasar sham har bahira shi wannan malamin yahuda ya ganshi. ya gayyaci abu talib cewa su zo gidansa cin abinci da aka zo ya ga kamban annabta tare da annabi kuma ya lura annabi na tafiya girgije na masa inuwa bayan girgije ya masa inuwa da ya zauna gindin wata bishiya sai inuwa ta ta karkata ta zo ita ma ta yi masa inuwa ko ya zauna gindin wani kututture baya da ganye dan da ganye ganye lub dukkan wannan kisa ba ɗaya da ta tabbata kun gane da kyau ba ɗaya da tabbata cikin waɗanda soci duk da abu da ifai ne ba kisa ɗaya da zaka ɗauka ta kai labari shi ne ma har ɗaya daga cikin malaman da suka yi nakadin kisar yake cewa a ah, kun ce kisar ta ce girgije ya masa inuwa duk inda ya tafi girgije na binsa da ya zo gindin wata bishiya kuma da ya kwanta sai ita ma bishiyar inuwar ta ta karkata ta zo ta sake rufe shi yace to ya aka yi kowa ga inuwar bishiyar bayan ga inuwar girgije dai idan girgije ya rufe sama babu rana na a gane bi na fata fahimta yace to ko da matanin kawai aka kalla ba a kalli sanadin ba to ballantana a cikin sanadin din akwai mat masu yawan gaske da haka dai wannan kisar ba ta tabbata ba khurujuhu ila sham wa zawajuhu khadijata fitarsa kasar sham kuma wani zuwan na biyu wancan an ce an je da shi yana dan shekara takwas a dan shekara tara ko dan shekara sha biyu ko dan shekara sha uku mun ce wannan ne to wannan kuma na biyu ne falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 25 sana yayin da annabi ya kai dan shekara 25 kharaja ila shami fi tijaratin li khadija radiyallahu anha ya fita zuwa sham a wata harkar kasuwanci na khadija wa ma'ahu maisaratu gulamuha tare da shi akwai maisara wanda yake bawa ne ta khadija fa wasala busra har ya je garin busra shi garin busra a yanzu yana cikin kasar iraki shine garin da ake danganta imamul hasan al-basri zuwa gare shi wato basra mutumin basra wato ba basaratu ba basra kamar yadda wadansu dai malamai suka ce busra kasar sham ne a da amma yanki ne na iraki a halin yanzu da ko duk wannan wajen ana kiransa sham har ya je zuwa busra daga baya sai ya dawo bai karasa ba kenan sun maraja'a sai ya dawo fatazawwaja aqiba ruju'ihi khadijata binta khuwailid dawowarsa ke da wuya ya auri khadija bintu khuwailid wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha ita ce matarsa ta farko a duniya wa awwal imra'atin matat min nisa'ihi ita ce kuma farkon matarsa da ta mutu cikin matansa wa lam yanki alaiha ghayraha lokacin yana tare da ita bai mata kishiya ba wa amarahu jibrilu an yaqra alaiha salam min rabbiha wa yubashshiruha bi baitin fil janna min qasabin jibril ya umarce shi ya yi mata sallama cewa ubangiji na gaishe ta kuma ya mata bishara da wani gida cikin aljanna min qasab wanda aka yi shi da zinariya gane ku to shi ba wannan fita da aka yi ta biyu zuwa kasar sham ba a karasa ba domin daga busra ne aka dawo in ma ya tabbata sun fita da maisara ita wannan kisar ita ce ne ta kokarin bin diddiginta wajen awa uku yau ban samo karshen sakamako a kanta ba amma dai waccan ta farko za'ifiya ce ta fitar su da abu talib bishiya ta girgije ya masa inuwa wannan za'ifiya ce ba wani kwane-kwane ba wani abin na kanta amma wannan fitarsa ta biyu yana ɗan shekara 25 shi da maisara to wannan kisar ita ce ban samu kaiwa zuwa ga sakamako ba a kanta duk zaman da na yau in ku amma hadisin da amma maganar cewa ita ce farkon matarsa wannan tabbatacce ne bai auri wata akan ta ba wannan tabbatacce ne maganar cewa mala'ika jibril ya zo ya ce ka ce wa khadija Allah na gaishe ta wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari dan manzon Allah na zaune ne ita kuma khadija ya shigo sai ta shiga dan ta kawo masa wani abin sha sai ta taho da wani kofi ko da ruwa a ciki ko madara kamar yadda mai ruwa ya yi shakka lokacin kafin ta zo na shi mala'ika jibril ya zo ce ga khadija nan tana zuwa tare da ita akwai abin sha za ta kawo maka idan ta zo ka ce ubangiji yana gaishe ta kuma kai mata bishara da gida a cikin aljanna na zinariya yake nuna falalan na khadija tahannuthu fi ghari hira at-tahannuth ma'anarsa at-ta'abbud bauta da hannusuhu ibadar da annabi rinka yi fi zari hira a cikin kogon hira tun kafin turo shi annabta sun hubbiba ba khala an soyanta masa wato an so masa shi annabi ya zanto mai son alkhala ke bantuwa shi kadai ya fita daga hayaniyar mutane saboda lokaci da annabi ke kafin turo shi annabta lokaci ne inda zaka zauna ko ana caca ko ana shan barasa ko ana zage-zage ko to sai zanto yuhibbul khala yana son ya keɓanta daga cikin mutane dan baya son ya ga mummuna ko ya ji mummuna sallallahu alaihi wasallam wa ta'abbudu li kuma an kimsa masa son bauta ga ubangijinsa fa kana yakhlu bi zari hira ya kasance yana keɓantuwa a kogon dutsen hira ya ta'abbadu fihi yana bauta a cikinsa to anan ne